shi yaro ga nan tarce shi ne kishi masu kallon mu dai har yanzu muna nan tare da ku cikin wannan shiri namu na yan mazan jiya inda muke tattaunawa <laughs> tare da baba wuta dan larai ba sa'a koran mutuwa ko mutuwa ya rado ruwan doruwa rado baran tunau kun yi dambe da rado kun yi dambe da rado ba ko na je za su duk gidansu in uwa ta in zai hito ya uwa ta da ce mai wuta ɗaya na ɗaya ma duk wanda ke sokoto hmm. da mai shi kaye dambe da shi amma kakkai dambe da wuta dan lare ba amma kakkai dambe da wuta wuta ɗaya na ɗaya ma ko ya to sokoto ya kaka abokai na ya kashe suna nan ga suna abokai na ya kakkashe su in jiya su hmm. in ni ja shi shege sai su lare a sheka da gudu ce ban yi da kai to baba wannan bangare na daura da jiga wannan akwai 'yan damben kawai irin su ka san mai doki mijin sahura ni ko san mai doki ka san mai doki kai la ilaha illallah baboya ina ina faɗa maka wanda ban sani ba na kance mai doki dan Musa dan Musa ka kashe dan Musa ne kwamce shi ne wucewa ta dutse mata mu mai gida ta dingi ta mu kona to wai baba mai doki an ce hatsabibin dan dambina. Subhanallahi. Bahago. Ni abba tsabibin dan nabi kan ni da kashi ka kai a hatsabibin. Dole. yaran min kai kaya da kai ka isko shi ko shi yake isko ka dan Musa ni isko shi dan Musa mm-hmm. nan ne kwamce shi ne wucewa ta dutsen ma mun yan tumaki ni ma ni ma gida na da ni yan tumaki ta je kunna dan Musa ne iske suna ta wa'annan doki ba san mai doki me san mai doki mijin ba san mu kuma ran harambe da wa'annan wai ko na kwamce Allah mu zo ka tambaye shi wa mu ne kimce shi na wuce ta Wane gari ka buge wa Allamu? Wa Allamu jan dan Musa din inda wuri guda suke tare da mai doki. Nan inda ka buge mai doki eh. mijin sahura nan ka eh. buge wa Allamu. Mm. Ta. Ba san dan gajere. Ba san gajere ba. Dan gajere. Na san gajere ba. To mu dai dawo gida kahin mu tai can. Mm. Ka in mance da shi kakali kwanta gora fa. Kakali gora mazan kara. Mm. Na cin kinke can kwanta gora. Ba har kwanta gora ka eh, isko shi. Kwanta gora ko can ta tashi dai ai da ma kwanta gora. shi dan dambe na kenan wanda bai shina tahowa na shi ɗaya ka gumu da gundumi mm. ga kalkon ta gora shi ɗaya ka gumciya da gundumi a yi kwanuka ana kwantsayya bai gajiya kakali shi ya kama ko kai kama shi ne ne yake in yake shi tun da ya buwa ji ne ni kai da nan ne ko an ka atai da ni ko can ka esko shi can ni ko can kan wuri baba ya magana a dodo hadeja ka yi dambe da dodo ka san dodo hadeja ko illallah baba kai zai ka ba su labari ni mun tambaye ka ka ka <laughs> ah, san da don haɗeja ko eh. ba mu yi dambe da don haɗeja ba ta ba kai dambe da mi dambe da galadima ko na ja shi bai da ni galadima ko na ja shi bai da ni shi ma galadima hanko mm. na ina bakwai guda ban samu wanda ka dambe da ni ba sokoto bala odoji ba bala odoji ba mu yi dambe da shi ba misa ba ko na ja shi bai to akwai dan damben da nika jin labari ne ni ban taba ganin ne ba wane na ana ce mai dogo miko yarunkuna ko kuma kayan dambe da rogomi ko na ta sama rogomi ko shi ko ana da gore kashe shi sai ya mutu har abada an ka ɗauke shi aka kai asibiti aka kai asibiti ciki ne ya cika da tsotsoki saboda dai awo shi dogon miko saboda guba ta mai zarci na dan burauwa shi na haɗa mai shi dogon um, ya haɗa mai Me suna wanda ya kashe shi kace? Arne da gora. Arne da gora. Oh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ko da ya faɗi mm. wato kahin an ka ɗaukai kayan a ta da shi asibiti kahin a kai asibiti mm. duk ciki ne ya tsura ta canza hanji ne tsura ɗaya a cikin hanji ne dam da jiki ne ko ina tsura ta ɗaya ciki a ciki. Shin Baba Dogomi ko an ce ya ɗauki lokaci? Ya ɗauki lokaci da yawa. Suwa abokan dambe Dogomi ko? Eh, Suwa abokan dambe ne lokacin? Mm. shi shi abu dogon miko da su hana ka dambe lokacin su anne su suna su an ne da gowar suka dambe da su sannan okay bai kai ga dambe da gundumi ba ah, kenan bai kai a sannan gundumi bai ko gundumi abin da ba mu na tashi shi ba gundumi akwai arnan balli akan mai gwangwani uban tumbala la ilaha illallah akwai dambe da arnan balli uwe zo kai ka sa arnan balli to <laughs> kato kai baba ban san arnan balli ba alhamdulillah ka san arnan balli to ko suna ne ne jiya dai arnan balli dai kun yi dambe da shi mai gwangwani uban tumbalo mm. subhanallahi garin alhaji yan daka mm, nan dutsen ma ni kamce arne da balli iyaka libani da ya taɓa motsi zuwa kaɗan bara uba ne ke bura uba ka bar shi kwance libani ɗaya kaɗan motsa libani ɗaya kan motsi amma sa'a ta ne samu saboda ya nanake ya lalace ko da kai dambe da shi ya nanakewa ta ya ya shawo ta ya ya ce <laughs> <laughs> to baba eh? har yanzu dai akwai yan damben nan na daurawa mm. akwai kila waɗanda ma kai dambe waɗanda ban faɗi ba kila ba eh to so sai wa tuni wa eh ina gane ma wasu yan dambe ban ko gane wasu don ba san iyakarsu ba baka san iyakarsu ba don da ni shiga dauran dole mm. ran nan na ni ce ba mutanen daura ƙarya ta kuka ba ku da Hausa inda mm. inda wato su magana ta nike ma inda eh, eh da a ce shi ya fasa ce ba inda da a ce haka ne ah? hmm. su ba su iya fassara wannan nace eh, wai haka na wai magana ta suka yi min inda wai in ga abin nan wai shi inda an gani nace ka da hauka banza mu sokotawa ɗan kaji ji ba sakkwace ya ce inda hmm. to ta ɓaci ta ɓaci <laughs> ko dai inda ban yi abin da ko ko inda eh. na yi shi inda ka yi to shi na ya kace da a ce na yi abin nan ko da ka shi na ya kace ma inda wasu wai inda wai ba ni abin da shi suka ce ma inda ne ce to ba ku da Hausa Ga Hausa kan mun hiku ita mu kan mun hisa du Jumu sakkwata an kaji mun ce inda to ta mm. ɓaci ba sakkwace kaji ya ce inda mm. to ta ɓaci ko dai inda na sani mm. ban yi ba ko ko inda na sani in yi kaga dai ba duk ba ta kware ta ba gaskiya ne mm. Mutsallaka tsallaka ne jar akwai arnin maradi kun taba arnin maradi eh kun taba dambe da arnin maradi yaro rana arnin maradi tare da ka san arnin maradi ko eh yaro rana arnin maradi tare da suke ada da suka so. to bari in yi maka wata tambaya baba mm. an ce akwai wanda ya taba gagara Nijar. an ka zo na hadda motar sojoji an ka ɗauke ka motar zandar kenan wani na ya yi tashin nan Nijar wanda an ka ɗauke ka an ka ce ka je ka buge shi mota aka ce mai shi mota a suna ne eh motar zandar ba mu labarin damben ka da kai da motar zandar motar zandar mm. da mun ka fita kwanne ni da mai turare ba samu mai da ni ba mm. mun ka wuce dogon duci mm. ba samu mai da ni ba mun ka wuce doso ban samu mai da ni ba mun ka ƙetare can mun ka zo ya mai da ƙarfe hudu na sahi mun don Allah ku saurara mana koko kasuwa mun ka isa kasuwa sama da ƙarfe hudu na'am ko da zo shi ko motar zari ya kashe ara ya kashe garban dan kicimi hmm. ya kashe alhaji gobi su muka ji mu ko nan hmm. da suna aka ji nan duk wata ƙarya da suna aka yi ba to can motar zari ya sai ya bubbuge su ta mu ko muna nan sokoto hmm. To akwai wani malamin rediyo gidan rediyo na can ya mai hmm. Shi na ya taho sai ya gane ni nan Sokoto. Hmm. Da ya koma hmm. da ya shigo gidan dambe ya gane ni sai ya koma Nijar. Can mai sai ya ce ya san dai wanda ka ima mutumin ga. Amma wuta aka ce mai shi na can Sokoto. Shi na can Najeriya. sai an ka ba da mota an ka ce to maza a taho a tahi da ni a ɗauki wuta a tahi da shi eh. an ka ɗauki wuta da shi da mai turare an ka tahi da mu ya mai mun ka zo ni iski motar zandar gashi tsaye ga victoria ga aisha ga su zazzabni haka Allahu kudu zai shigo ga motar zandar na tsaye sai hmm. ada ta ya ja shi sai ya nuna mu ada biyu ya nuna mu ada ya mai kisa biyu ya daga ya bashi wuri daga bashi sai ga dan ya zaka ya to ya ce mai sai ya nuna mai biyu ya ce gudu mm Allah ce ko ya zaburo ya nuna mai daya ya ce hudu ni ko dan hauka sai ga ni tahi mm ko da ni taho ni da mai tare mu abbaki garin ga bai san ka ba <clears throat> bai san ni ba shi ko mm. bai san ni ba haka ne zaka ni ke ya ɗaya sai ni zaka ni mutum tsaye gudan gudan abu ne diba ni ce to wai wuta wanga ina ka kaba gune ina zai je ciwo ta ko ina namuna mm. to sai zuciya ta nuna min to kada ya san gidan mutuwa inda yake yana sama ga kai bakin waya ne abin da ya bisa ta nan mutuwa take ta ko da mai turare shi ko ya zaha hwani. Hmm. ko da na sake diban motar zandar sai na ga motar zandar wato ko tace shi ma ina iya yi in wuce saboda eh, ya cima ka ya cima ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ko motar zandar na ce mai ya zuba Mm. yaddi ba haka ga yaddi ba ga dan hannun ga mm. yaddi ba haka ga wani na aka ce mauta ni ci ni na autar daji mai korar aljani ya dafka da gudu ya mm. kiya ta mai ka iya wayo na tsari ido ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da wata zantar ya koma wayo wasa ya irki na sake ta kuni ku sai ya ce wai shi na na daru ce ai shi na ce bismillah ce bismillah sai zuciya ta nuna min tun da har ana dibin jarumina bugu wura da yi min mm. in bari ya yi min bugu uku guda ta ce kakka yarda wa Muhammad jigo wallahi gaskiya kama wanga kato guda ta nuna min yau ko mutuwa ba ta yi ma don ɗaya hauka waje ba shi shi ma bugu uku ɗin komai ba ta faruwa yau ga aishi da ne ga ga victoria victoria ma ta yakubu ga la ilaha illallah illallah ni hankali na ya tashi ni dire shi sai da mun ka taso sai na hwasa ni ce inda duk kaso shi yas mm. ya ba ni kamar ta ni ciki ne ja ta kuwa mm. ya ce ah ya koma ja ya kwamza ni ni ciki ne ja ta kuwa ta mm. ya koma ja mai tawar shi gora shi na son shi tsawa ta gashe mai ya ga haukata mm. ya koma ya yi ya so wani min dagun na nija ja kuwata. Mm. haka da ce bismillah ashe na yanki kato mm. ban yi kure inda inda tauri tauri ga yake ba tun da nan ɗaya da tauri kwa da sai ni bawa ya ji wa ni ci nama na ɗaya, a tsaye babu rai ya tsuta ka je ka isuwa fizgo ni kaɗe shi ɗaya sai ni bashi na da aishi ta zabura manya <laughs> ta diban eh. ta rasa wadda za ta yi ɗarmi na haka ga suke ɗarme kuɗi in masu faɗuwa ɗin ta damƙa masu ta yi hakan ga da su mm-hmm. ni amsa ne game da harshen ne da kuɗin gani mace haka da sai ne amsa ta tutsi da dariya <laughs> wato ta ga haukar da ta wuce ta ta sani eh la ilaha illallah bisa tauriya ta miƙo mina ta ne amsa su mm. abba san ma da an kai da kuɗi na musu kan har mun kai har yanzu ma baka san me an kai da waɗannan kuɗi ba ni <laughs> an kai da su ne saka mota zanzan da kwance mm. mai tare to a waye daukan ya bisu ne ce kanka daukan kanka daukan ya ce kai lokacin yana da zarfin daukaka a shi a tare mun wata shi saboda daɗi ya isa Allahu ga mota zanzan za su ana ne. Ranar ana ya ce da ɗan hauka gashin ya faransiya ban mu. cewa da wuta wadan haukan asili sayan kuɗi sun gaji a yi musu kashi kashi kashi kashi yace shai dan haukan ya sanya faransa wato ka zo ka kwashe kashin kowa <laughs> ya ya haukan ya kwashe ya kwashe faransa ya mu ya amdo ya amdo bari mu duba wani ɗan dambe da an ce akwai ɗan dambe da aka ce ma Jamus da gaske na eh Jamus ɓata ƙasa. Ni ban san shi ba, suna ne ni jiya. Ba san shi ba shi ka? Ban san Jamus ba. Ka taɓa dambe da Jamus? Jamus jamus jabiya ne wunce da shi shin jamus halan shi ma kato na yana girma kato na ko jamus ba ta ƙasa mm. inna lillahi wa inna ilaihi jamus ɗaya shi girma ɗaya shi jamus girma don cikin yan dambe da kudu arewa babu wanda ya girman kwalara ga sannan kam sai hau mahaukacin ga mai gungoni uban wani kenan annan balli Allahu akbar bari mu yi magana kan gundumi a takaice mm. lokacin da kuka yawo da gundumi mm. da gaske na gundumi duk wanda kuka haɗu da shi ya wuce da shi gundumi na isa rasha eh kahiri na isa rasha duk wanda ya karo biyu da gundumi da nan da mun ka fara da gusau mm. da mun isa da nan gusau da ne ya mace saura su dan barce mm. ka san dan barce ban san dan barce ba gaskiya san dan barce ba gaskiya ban san shi ba kai kai in yi ka san dan guzuma ban san dan guzuma ba duk yan dambe na wadan gaba ba ne ya mu san da gusa sun ko wace dai sai an ka aika mini yo gida ne zaka gida da tun an ka wani aiki shi na ya shai kaga shi ya shanye hannun ba mm. nan halbin nan ya kaɗe ni kaga shi nan mm, hannun ga ya shanye kuma a da saukin kare ba shi da shi haka dambe ba ba da shi ne kare ba shi an ka samu moto Mm. eh ina kwance na haka sai an ka halbe ka gare an ka hayo halbin mm. ko da an ka harbi na farka mm. sai abin ne ya kade ne nan ne jefa cikin kasari in haɗa ba ya na jefa garwa shi wuta hannun gaishen ya bisa kan gare ka kwana ni ka yawo da daddare Allah taimakan ni warke dai ni sabo abu Allah taimakan ni warke ni ko zuke bon ya ci ku da da da ka fara yawo duk wanda ka haɗu da shi kuma sai da ka kare mai kwana. Babu shi da nan ne ko tsohuwa ce a ah, heme don noma na eh, eh, Yaren bin gundumi da kwalara yake wani. Kai kwalara gundumi ya fatte kwalara. Mm. Shi ya taɓa kashe gundumi? Oh, a'a. Bai taɓa kashe gundumi ba. Gaban ka bai taɓa kashe gundumi ba? A'a gabana. Sulle Sakwaya yana ta faɗin ya kashe gundumi ya kashe gundumi da gaskiya ya kashe gundumi. Sulle Sakwaya. to gundumi dai ana ta muhawara ana cewa eh, eh, eh, adadin kisan da ya ci yawa gundumi bai mai su ba babu wanda taɓa kwalara gundumi kashi ko ko biyu kan jejjere babu shi hannu tashi na me uwan ga ɗaya ni ga kashe gundumi ya faɗa da ya ramrimi mm. lumu lumu tambuwal mm. shin wai ku mista lokacin kuna tare har sun kai dambe wai dawa da dangundumi da lumu ai tun da duk abu kaina ya kamata a ce eh. kun yi sasanci ba ku bari sun kai dambe ba eh. me faru tun ana irin damben na biki mm. ga gari haka yan dambe to yan ya guda yan shi ya suna mm. to ana dambe na camaye na camaye haka mm. to tun lokacin sai shi lumu ya taɓa buge ko magajin gundumi na. Gundumi ya kashe magajin Lumu Sani ko? Eh, eh, dan sababi ko ka san shi. Allah ka taimaki baba. Waɗan <laughs> sababi. Sai in yi kirari. Hmm. Sai ya ce ya kashewa ya sauran shi ƙani. Hmm. To shi ka ɓata ma Lumu rai. Hmm. Shi ko sai Lumu ya ce ba shi wata. sai eh, shi gwagwun muka sannan shi ku cikan baki gare sai lota ba malamin da isa a gane ya faɗi ƙasa to sai ɗeren nan ta ɗunke musu gaba ɗaya to an iya kashe lumu kuma ta ta sake ɗunkewa an ka haɗu ya kashe gundumin shi ko gashe da ya rame ya tsaye bisa gaba ɗaya mm. ga gundumin rera an kai ta watsa mai ƙasa suna ya kwanci hakan ga ana watsa mai ƙasa. La ilaha illallah. Wato ya wulaƙanta ga ƙasa ranar nan. Aw ya wulaƙanta. Allah mai iko. To, baba mun koro mun koro bayani ga lokaci yana ta haya sosai. Mm, mm. Duk da na san dai zan saki dawowa don na san masoyanka za su aiko da tambayoyi don ka mance da wace lamba misali wanda ka son ya kira ka waɗanda sun ka sha alwashi za su yi ma alheri. da wace lamba za a sawa su kira ka kana da lamba <laughs> Wala ba ban lamba ne ba to za a shi ta ciyama mi a sunan wanga za a shi lambar mun tari ma. duk wanda ke kauna wuta mai son yayi mai alheri to wagga lambar da za mu sawa gare ta za ku tuntubi shi mun tari to kamar kuɗin nan sun kawo ga hannun nena ko alheri ko riga ko mi kun dai san naku na kun san irin kyautar da kuka son kai mai ƙarshe wane kashi ka yi wanda baka taɓa mantawa da shi wanda ranka ya haihuwa wanda na taɓa kisan da ya faranta mare kashin da ka yi wanda ya faranta mare auto wanda ya ji daɗi ne dubbe kashe umar kwantar